الرجيم بسم الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirye da muka sauka muku a kowace rana. To a shirin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin kun san bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na muleka Iran baya ga hakan kuma akwai mu dauke da shirin nan na kistoshin rayuwa. to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniyar da su musamman halin da ake ciki a wannan yankin gabas ta tsakiya biyo bayan lamarin da suka faru a daren juma'a na haran isra'ila ta kai wa iran da kuma martin da iran ɗin mayar a cikin daren jiya To tare da salama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Iran ta kaddamar da wasu jerin hararen makamai masu linzami kan Isra'ila a matsayin mai da martani kan hararen da Isra'ila ta kai wa kasar a cikin ranar Juma'a. jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya ce sojojin kasar ba za su sararawa isra'ila ba halin da ake ciki ba zai iya ba da damar tattaunawa da amurka ba in shi iran tun ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas Iran ta kaddamar da wasu jiran hararen makamai masu linzami kan Isra'ila a matsayin mai da martani kan hararen da Isra'ila ta kai wa kasar a cikin daren Juma'a. Bayanai sun ce hararen Iran da aka kai a cikin daren jiya sun lalata gine-gine da dama da jikkata mutane yayin da wasu rahotannin ke cewa an samu hasarar rayuka na akalla mutum biyu. A cewar rahotannin kafofin yada labaran Isra'ila daban-daban makamai masu linzamin na Iran sun fada a yankunan Tel Aviv, Haifa, Bisheba da wasu wurare. an bayar da rahoton barna mafi muni a birnin tel aviv inda akalla makami mai linzami guda ya afka wani bene mai hawa hamsin lamarin da ya janyo fashewar wani abu mai karfi wanda ya sa hayaki ya tashi a sararin samaniyar birnin a cewar daraktan cibiyar nazarin dabaru da hulɗar ƙasa da ƙasa amir al-musawi ɗaya daga cikin makami mai linzamin na iran ya afka wata cibiyar binciken nukiliya da ke birnin tel aviv wasu rahotanni sun ce an kuma yi nasarar kaiwa ma'aikatar harkokin sojin isra'ila hari gwamnatin kasar ta sanya takunkumi wato inda ta umarci mazamuna yankin da kada su buga hotuna ko bidiyo na wuraren da makamin mai linzamin na iran ya kai hari kamar da kafar labaran isra'ila ta bayyana brigadier janar ahmed bahidi da yake magana a gidan talabijin iran ya ce martanin na iran mai lakabin operation true promise 3 zai ci gaba muddin akwai bukatar hakan yayin da ya sa kuma yayin da sha alwashin ɗaukar fansar shahidai tun da farko vahidi ya ce an kai hari akalla wurare 150 a harin ramuwar gayya kan gwamnatin isra'ila ciki har da wasu sansanin soji masu matukar muhimmanci a ɗaya bangaren kuma babban jami'in sojan na iran ya ce hararen da aka an kai su akalla wurare 150 a farmakin ramuwar gayya kan gwamnatin isra'ila ciki har da wasu sansanin soji masu matukar mahimmanci da ke zantawa da gidan talabijin na kasar sanyin safiyar asabar ɗin birgediya janar ahmed vahidi babban mai ba da shawara ga babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na iran ya ce rundunar ta irgc ta yi nasarar aiwatar da shirinta na operation true promise 3 a cewar kwamandan na irgc an kuma kai hari kan ma'aikatar harkokin soji da cibiyoyin soji da masana'antu a lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran ke daukar fansa daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su hadda wato a cikin hararen mai da martani ne game da hararen da aka mata a cikin daren juma'a hararen da sun yi sanadin wato rasuwar wasu daga cikin manyan kwamandojin iran din daga cikin waɗanda harin ya shafa waɗanda suka yi shahada har da manjo janar muhammad bageri babban hafsan sojojin sojan iran da brigadier janar amir ali haji zade babban wato shugaban sashen kula da sararin samaniyar irgc da major janar golam ali rashid kwamandan babban sharkwatar hatamal ambiya ta kasar iran har ila yau hararin sun yi sanadiyar mutuwar tsoffin masana kimiyyar nukiliyar iran da suka hada da muhammad mahdi tahir ranshi da feridun abbasi da dr abdulhamid minushe tare da fararen hula fiye da saba'in da suka hada da yara da kuma mata duk da haka ya sake nana cewa wannan babban kuskure ne daga bangaren isra'ila yana mai gargadin cewa dole ne su jira sakamako jagoran jojo har musulunci na iran ayatollah sayyid al-hamenei ya ce sojin kasar iran ba za su sarara wa gwamnatin isra'ila ba jagoran ya bayyana haka ne a wani sakon bidiyo ga al'ummar iran a ranar juma'a biyu bayan hararan wuce gona da iri isra'ila ta yi a kan kasar wanda ya kashe fararen hula masana kimiyya da kwamandojin soji ayatollah min ya karar da cewa gwamnatin isra'ila ba za ta kubuta ba daga wannan aika-aika yana mai tabbatar wa al'ummar iran cewa ba za a yi sakaci kan hakan ba jagoran ya jaddada cewa muguwar gwamnatin sahiyoniya ta tafka babban kuskure sannan kuma shilinta yaƙi ne akan iran Ayatollah hamini ya ci gaba da cewa dukkanin jami'an kasar Iran da bangarori daban-daban na siyasa da kuma al'ummar Iran suna da ra'ayi ɗaya dangane da wajibcin ɗaukar wani mataki mai karfi wajen tunkarar gwamnatin Sahayuniya ta ta'adda. Jagoran ya karar cewa bai kamata gwamnatin Isra'ila ta yi tunanin cewa ta ci bulus kuma komi ya wuce. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. ministan harkokin wajen iran abbas arrakti ya ce matakin da gwamnatin isra'ila ta ɗauka a kan kasar tamkar shilanta yaƙi ne arrakti ya bayyana hakan ne a cikin wata wasiƙa da aiki babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban kwamitin sulhu bayan da isra'ila ta kai munanan harare kan wuraren soji da cibiyoyin nukiliya da kuma wuraren zama wanda ya sanadiyar mutuwar wasu manyan kwamandojin dakarun kare junju halin musulunci na irgc masana kimiyyar nukiliya ta iran da kuma fararen hula waɗannan ayyuka na zalunci ba wai kawai sun zama babban cin zarafi ne ga 'yancin ƙasar iran ba wato suna a matsayin wacce take a matsayin memba mai cin gashin kanta a majalisar ɗinkin duniya amma kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa da dokokin shinkai na duniya ciki har da shi na geneva suka tanada wannan daga cikin ayyukan wuce gona da iri da laifukan yaƙi ministan harkokin waje na iran ya yi kira ga komatan sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya sauke nauyin da ke wuyansa ya yi kakkausar suka ga wannan ta'addanci tare da ɗaukar matakin gaggawa akan isra'ila ya ƙara da cewa jamhuriyar musulunci ta irin za ta yi aiki da cikakkiyar azama wajen kare 'yancinta al'ummarta da kuma tsaron ƙasarta wannan wani haƙƙi ne da ba za a iya tattaunawa da shi wato akan shi ba daga cikin hararen da ta kai isra'ila ta kai hari kan cibiyar nukiliya ta nantas da ke tsakiyar ƙasar iran wadda ke aiki karshen cikakken kulawar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e in ji shi babban jami'in diplomasiyar na iran ya yi gargadin cewa hararin ta'addanci da gwamnatin tel aviv na jefa rayuwar fararen hular iran cikin haɗari tare da haifar da barazana ga zaman lafiya da kuma tsaro kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagai ya zargi isra'ila da yin zagon kasa ga diplomasiya ta hanyar tsallaka jajayen dayukan kasar iran da kuma ta'azar rikici da kasashen yammacin duniya yana mai bayyana cewa ba za a iya yin shawarwari a halin da ake ciki ba sanarwar dai na nuni da koma baya sosai a yunkurin diplomasiya na iran da kasashen yamma musamman yadda tashe hankula ke kara ta'azara bayan matakin sojin isra'ila matakin na isra'ila da haɗin kai tare da amurka na a matsayin ƙoƙari na kawar duk wata dama ta cima sakamakon shawarwari ba za a iya shawarwarin ba yayin da aka wato da yayin da a ko a lokaci guda ake barin gwamnatin kisan kare dangi ta kai hari kan iran ba isra'ila za ta aikata irin waɗannan laifuka ba tare da ba yadda isra'ila za ta aikata irin waɗannan laifuka ba tare da amincewar amurka ba iran da yana kallon hararin da isra'ila ta kai a baya-bayan nan a matsayin wani hari kai tsaye ga 'yan ƙasarta to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To Allah ma sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga a taskar mu ta shirye-shirye kamar na ambata muna nan tafi da shirin ko kun san bayan su akwai shirin duniyar mu a yau daga nan kuma akwai shirin na leka Iran kafin nan daga bisani kuma mu gade da shirin na tarbiyyar yali Ai sauraro lafiya. Ko kun san. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro yau asabar 24 ga watan Hurdod, shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da goma sha takwas ga watan zulhajji shekara ta dubu da hudu da arba'in da shida hijira kamariya wacce ta yi daidai da goma sha hudu ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru dubu da hudu da talatin da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha takwas ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya kama hanya zuwa Madina daga Makka bayan hajjin bankwana tare da umarnin Allah ta'ala ya nada Aliyu da Abi Talib alaihi salam a matsayin magajinsa kuma shugaban musulmi a bayan wafatinsa a cikin wata hutuba mai tsawo wanda ya yi a wani wuri da ya tara sahabbansa kimani dubu ɗari da hamsin wanda ake kira Ghadir Home ya ce masu duk wanda ni shugabansa ne to aliyu wannan shugabansa ne ya ubangiji ka jibinci wanda ya jibance shi ka kuma taɓar da wanda ya taɓar da shi ka riskar da gaskiya tare da shi har zuwa inda yake cewa ya bar masu nauyaya guda biyu alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa don masani kuma mai ilmi wato allah ta'ala ya sanar da shi cewa ba za su rabu da juna ba har sai sun riske ni a bakin tafkin alkautar a ranar kiyama sai ya ƙara da cewa na haɗa ku da Allah na haɗa ku da Allah ku kula da iyalan gidana bayan da ya isar da saƙon Allah ta'ala ga mutane yana sauka daga mimbarin sai Allah ta'ala ya sauko masa da aya ta 23 a cikin suratul ma'ida inda Allah ta'ala yake cewa a yau ne kafirai suka ɗebe ƙauna daga addinin ku kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona a yau ne na cika muku addininku na kuma cika muku ni'imomina na kuma yarje maku musulunci ya zama addini da wa'annan dalilai ne ake kira ranar 18 ga watan zulhajji ranar idi ko kuma ranar gadir ga wa'anda suka amince da shugabancin ali da abi talib a matsayin wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam muna taya al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam murna zagayowar ranar idin gadir masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1411 da suka gabata a ranar irin ta wato 18 ga watan sulhajjin shekara ta 35 hijira kamariya imam ali da abi talib ya amince ya kuma karbi khalifancin musulmi bayan an kashe halifa Uthman kuma musulmi suka takura masa da ya zama khalifansu kafin haka dai bayan kashe khalifa na uku Uthman bin Affan musulmi sun yi cincirindo a gidan Imam alaihi salam sun ce masa suna son su zaɓe shi a matsayin shugaba bayan kwanaki da kashe halifa na uku imam salam ya gabatar musu da sharuɗansa na karɓan shugabanci ko kuma halifanci bayan sun amince da sharuɗansa sai ya amince da buƙatarsu a cikin shekaru hudu da watanni tara da imam salam ya yi yana riƙe da halifancin al'ummar musulmi ya tabbatar da adalci a cikin mutane sannan ya rage bambanci tsakanin musulmi a wadata banda haka wanda suke adawa da halifancinsa sun jawo masa manya-manyan yaƙe-yaƙe a cikin gida har guda uku wanda ya jawo soya rayukan dubban musulmi kafin haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musulmi kan cewa Aliyu alaihi salam zai yaƙi musulmi kashi uku a bayansa masu kwance bai'a da azzalumai da kuma wa'anda suke ficewa daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga kwarinsa ya kuma kwaɗaitar da masu tsawon rai daga cikin sahabbansa da su kasance tare da aliyu salam a wa'annan yaƙe-yaƙensa guda uku amma duk tare da matsalolin da suka haddasa masa a lokacin halifancinsa sai da ya nuna wa mutane salon shugabanci wanda ba su taɓa ganin irinsa ba kuma wanda zai wanzu a tarihin bil'adama har abada. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan hurdot shekara ta 1960 hijira shamsiyya? yan majalisar dokokin ƙasar iran 120 sun kada ƙuri'ar amincewa da tube shugaban ƙasar iran na lokacin kuma shugaba na farko bayan nasarar juyin juya hali musulunci a kasar wato bani sadr daga kan kushirar shugabancin kasar iran saboda rashin iya shugabanci bayan farmaki da sojojin ƙasar iraki suka kai lokacin a kan iyakokin ƙasar iran da kuma manya-manyan garuruwa da dama da suke kan iyakar da suka kama imam khomeini kudisun roho wanda ya jagoranci kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya cewa bani sadar ba zai iya kula da yakin kamar yadda ya dace ba sai ya rubuta wa majalisar dokokin ƙasar wasiƙa inda a ciki yake cewa ya ƙwace ikon babban kwamandan sojojin ƙasar iran daga hannun bani sadar ya mai da shi ga shugaba ko kuma jagora wanda kuma shi ne kafin haka dai bani sadar ya sami saɓani da majalisar dokokin ƙasar iran na lokacin da ma'aikatar shari'a da kuma ƙungiyoyi masu kishin addini a ƙasar wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da bukata a majalisar na tuɓe shugaba bani sadar inda da ƙarshe suka tattauna a kan batun suka kuma amince da tube shi saboda bai iya aiki ba sannan suka kaiwa imam Khomeini kudisa sirru saƙon zaman da suka yi dangane da bani sadr sai ya amince da hakan daga nan sai bani sadr ya arce daga ƙasar iran zuwa ƙasar faransa yana neman mafaka mu a yau. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wa'anda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu sannan daga ƙarshe mu yi masu ƙarin bayani sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su. fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne akan hare hare da Amurka Isra'ila ta fara kaiwa kan jimhuriyar musulunci ta Iran tun safiyar jiya Juma'a har zuwa yanzu da muke magana a wasu wurare. A safiyar jiya Juma'a ce dai jiragen yaƙi amshi ƙasar Isra'ila suka fara kai hare-hare a kan wurare daban-daban a nan ƙasar Iran daga ciki har da babban birnin ƙasar wato Tehran da suka kai mutane aƙalla saba'in da takwas ga shahada daga ciki har da manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma masana fasahar nikiliya. Kafin yada labarai na jihunar musulunci ta Iran sun ce akwai mata da yara da dama daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu imam said alil yi jagoran junjiya hali musulunci a ƙasar ya aike da sako ga al'umman ƙasar iran bayan wa'annan hare-hare inda ya bayyana shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar kuma ya yi alƙawalin cewa sojojin ƙasar za su mai da martani akan hamsin ƙasar isra'ila martanin da ya dace da irin ta'addancin da suka yi a nashi ɓangaren shugaban ƙasar iran masud zakiyan ya bayyana cewa hamsin ƙasar isra'ila za ta yi nadamar hare hare da ta kai wa ƙasar Iran ko kuma wasu wurare a ƙasar Iran wanda ya kai ga shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma masana fasahar nikiliya. fararen hula da dama sun rasa rayukansu a cikin wannan har yare. Kamfanin jilancin labaran ƙasar Iran ya ce labarin wanda shugaban ya aika a shafinsa na intanet ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran a shirye take ga mai da martani an hamji ƙasar isra'ila kuma sai ta yi nadamar yaren da kawo ƙasar Iran. A wani bangaren jagoran junjo hali musulunci nan ƙasar Iran, Imam Ayatollah Said Ali Khamenei ya gabatar da sauye-sauye a mukamman sojojin ƙasar bayan shahadar wasu daga cikinsu a safiyar Juma'a. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran na nakalto jagoran yana cewa wato janar shahid hussein salami babban kwamandan sojojin dakarun kare junju hali musulunci da janar muhammad bakir babban hafsan hafsoshin sojojin kasar da kuma janar gulam ali rashid kwamandan rundunar khatamul anbiya a nan birnin tehran duk sun shahada a safiyar juma'a saboda hare-haren yahudawan Labarin ya ƙara da cewa jagoran ya naɗa Janar Abdulrahim Musawi wanda ya mai gurbin Shahid Bakiri a matsayin babban hafsan sojojin ƙasar. Sai kuma Janar Ali Shadmani wanda ya mai gurbin Janar Gulam Ali Rashid a matsayin kwamandan rundunar sojojin Khatamul Anbiya da ke nan birnin Tehran. Sai kuma Janar Muhammad Tupakpu wanda ya mai gurbin shahid hussein salami babban kwamandan karon kare juyin hali musulunci a kasan wato irgc imam hamnan ya roƙi allah ta'ala ya karbi shahadar wa'anda suka yi shahada da kuma bawa wa'anda suka rage nasara a kan maƙiyansu gwamnatin kasar isra'ila dai ta hanyar aikata wannan laifin ta tabbatarwa kanta ta cancanci duk wata hukumar da jumhuriyar musulunci ta Iran za ta yi mata. Banda Tehran dai labaran sun bayyana cewa amurkar Isra'ila ta kuma kai hare-hare a cibiyar makamashin nukiliya na kasar Iran da ke Natanz da kuma wasu wurare a Khurram Abad da Honda hare-haren da sojojin gwamnatin kasar Isra'ila suka kai kan Tehran ya yi sanadiyar shahadar wasu fitattun masana na kimiyyar nukiliya na kasar Iran wa'anda suka hada da Muhammad Mahdi Teranci da Firidun Abbasi wanda ya kasance shugaban jami'ar Azad ta musulunci a nan Teran. Firidun Abbasi ya taɓa kasancewa shugaban hukumar makamashin nukiliya a ƙasar Iran. Sanadiyar hare-haren an dakatar da tashi da sauka ko kuma zirga-zirgar jiragen sama a nan birnin Teran. Harin ya zo ne kwanaki biyu gabanin wani sabon zagaye na tattaunawa tsakanin Iran da Amurka a kan shirinta na makamashin nukiliya. Dakarun kare junju a halin musulunci na ƙasar Iran sun sanar a cikin wani sako mai cike da alhini na shahadar manjo janar Hussein Salami, babban kwamandan dakarun kare junju a halin musulunci a ƙasar wanda ya yi shahada a ranar Juma'a sanadiyar hare-haren ta'addanci wanda kasar isra'ila ta kai a hedkwatar rundunar majiyar rundunar ta kare jin halin musulunci a kasar iran ta jinjina wa wannan babban kwamandan da aka gabatar a matsayin babban jigo wajen kare manufofin jin halin musulunci a kasar iran tare da yin alkawalin mayar da martani mai tsanani ga makiya a kan wannan aikin ta'addanci ga yadda saƙon ya kasance da sunan allah mai rahama mai jin cikin bakin ciki da raɗaɗi muna sanar da shahadar manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare junju hali musulunci da wasu mukarrabansa a lokacin hare-haren da hamci ƙasar isra'ila ta kai kansu a zafiyar juma'a a hedkwatar rundunar a lokacin da suke gudanar da muhimman aikinsu na tsaron ƙasa muna miƙa taziyarmu ga jagoran junju hali musulunci kuma da iyalan duk wanda abin ya shafa Duk da wannan harin muna tabbatar wa al'ummar Iran kan cewa har yanzu rundunar sojojin ƙasar Iran a shirye suke don mai da martani ga gwamnatin ƙasar Isra'ila nan ba da jiwawa ba za a ji cikakken bayani kan halin da ake ciki bayan harin na makiya da kuma matakin da za a ɗauka a hukumance. Haka zalika kafafun yada labarai na ƙasar Iran sun ruwaito shahadar babban hafsan hafsoshin sojojin kasar wato manjo janar muhammad hussein bakiri ima manjojanar manjo janar bakiri ya shahada a wannan harin ta'addancin wanda gwamnatin kasar isra'ila ta kai a birnin tehran a safiyar juma'a idai jim kaɗan bayan hare-haren na safiyar juma'a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ce mayar da martani kan kasar isra'ila haƙƙinta ne na shari'a na ta mayar da shi kamar yadda ya zo a doka ta 51 na majalisar ɗinkin duniya. Farko dai ma'aikatar ta miƙa ta'aziyarta na shahadar wasu kwamandojin sojojin ƙasar a hare-haren na hamdi ƙasar Isra'ila. Yani ya ce hare-haren da gwamnatin ƙasar Isra'ila ta kai wa Iran sun saba wa doka ta hudu sakin layi na biyu na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani mataki na wuce gona da iri kan jamhuriyar musulunci ta Iran kuma Iran tana da haƙƙin na shari'a na mai da martani sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare al'ummar ƙasar a duk jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na memba a majalisar ɗinkin duniya tana mai jaddada wajibcin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na ta ɗauki matakin da ya dace wajen tunkarar matsalar zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa sakamakon wuce gona da iri wanda gwamnatin Isra'ila ta yi a kan Iran. kasashe membobin majalisar ɗinkin duniya musamman na yankin da na kasashen musulmi da gwamnatoci masu gwagwarmaya da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya sun allah wade da wannan aika-aika da kuma ɗaukar matakin gaggawa da haɗin gwiwa don tunkarar wannan al'amari mai hatsarin gaske wanda shakka babu tana nuna yadda zaman lafiya da tsaro a duniya ke cikin wata babban barazana a hannun harbi kasar Isra'ila. Iran ta ce babu shakka wannan ɗanyen aiki da Isra'ila ta aikata ya sami koyon bayan Amurka don haka a faɗin Tehran Amurka na da hannu a wa'annan hare-hare. Manya-manyan jami'an sojojin ƙasar Iran sun ba da labarin cewa a halin yanzu babu kuma wasu keɓantattun wurare da za su kai wa hari a ƙasar Isra'ila wato hare-haren za su game ko ina ne. kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto majiyar sojojin ƙasar na cewa hare-haren sun kai ga shahadar manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma wasu masana fasahar nikiliya. Labarin ya ƙara da cewa hare-haren mai da martani wanda sojojin jumhuriyar musulunci ta Iran za su kai suna iya sauya al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya musamman ganin irin asarorin da kasar Isra'ila ta yi wa jumhuriyar musulunci ta Iran. Sojojin sun ƙara da cewa a halin yanzu muna makokin janar Hussein Salami da janar Muhammad Bakire da janar Gulam Ali Rashid. Amma kuma za mu ɗauki fansarar jininsu nan ba da daɗewa ba a cikin sa'o'i ko kuma 'yan kwanaki masu zuwa. Labarin ya kammala da cewa a hare-haren kasar Isra'ila a safiyar Juma'a a nan Tehran a wasu wurare a ƙasar ya yi sanadiyar shahadar wasu fararen hula maza da mata. Sai kuma hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar Iran ta ba da sanarwar cewa jiragen yaƙi amurka ƙasar Isra'ila sun kai hare-hare a kan cibiyar ta ce makamashin uranium da ke Natanz kuma ya lalata wani bangare na cibiyar. Kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa hare-haren da ƙasar Isra'ila ta kawo nan Iran a safiyar Juma'a ya shafi cibiyar ta ce makamashin uranium na Natanz, amma wanda ba zai hana cibiyar ci gaba da aiki na tace uranium ba. Labarin ya kara da cewa jiragen yaƙi Amurka ƙasar Isra'ila sun kai hare-hare kan larduna da dama daga ciki har da birnin Tehran akwai Tabriz, Kirmansha, Horam Abad, Burujad, Esfahan, Qom da kuma Tabriz. wasu labaran wa'anda tashar talabijin ta almayadin ta nakalto daga wata majiya a nan tehran ta ce yahudawan sun kai hare-hare a lardin azerbaijan ta gabas jakadan jihuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don tattauna kan hare-haren ta'addanci wanda hamji ƙasar isra'ila ta kai a wasu wurare a ƙasar iran A safiyar Juma'a, kamfanin dilacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto kafafen yada labarai na ƙasar Iran na cewa jakadan zai faɗa wa kwamitin haƙƙin Iran na mai da martani kan wa'annan ayyukan ta'addancin da Isra'ila ta kai kan ƙasar Iran. Amir Sa'id Irabani zai buƙaci kwamitin tsaron ya ɗauki matakan da suka dace kafin al'amura su fita daga yadda suke a halin yanzu ya kuma shafi yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya. Irabani ya yi Allah wadai da hare-haren da Amurkar Isra'ila ta kai kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar Iran na zaman lafiya. Ya kuma kammala da cewa hare-haren Amurkar Isra'ila kawo annan cibiyoyi ya saba wa ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan daga ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya ce hare-haren da Amurkar Isra'ila ta kai a kan ƙasar Iran takalar yaƙi ne kuma sojojin ƙasar Iran a shirye suke su mai da martani. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sharhin bayan labaranmu zai tsokaci ne akan har-haren wuce gona da iri da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo jamhuriyar musulunci ta iran da safiyar yau juma'a sha ga watan shida shekara ta 2025 da kuma martanin da jamhuriyar musulunci ta iran ta fara mayar mata ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku da subahin yau juma'a sha ga watan shida shekara ta 2025 ne haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo su har-hare a gundumomi da yawa na iran wanda sanadiyar haka aka samu shahidai da dama daga cikinsu da akwai kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci janar hussain salami da kuma kwamandan sojojin jamhuriyar musulunci ta iran janar bakiri wannan shahadar dai ta zo ne a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran take tattaunawa da amurka akan shirinta na nukiliya abin da yake nuni da cewa matakin da haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka wani shiri ne boye tsakanin amurkan da kuma haramtacciyar kasar isra'ila to bayan waɗannan har-haren dai jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin shugabanninta sun mayar da martanoni da dama daga ciki da akwai shugaban ƙasa wanda ya bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ce ta fara wannan yaƙi domin iran a cikin tarihinta na shekaru masu yawa a shekaru 200 nan na baya ba ta taɓa fara kai wata ƙasa hari ba yanzu haramtacciyar kasar isra'ila ta fara kai wannan harin to tan cewa ba ita ce za ta kitse wannan labari ba jagoran juyin juya halin musulunci na iran a matsayinsa na wato kwamandan rundunar sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ya fitar da bayanai a matakin farko dai ya sanar da mai gurbin waɗanda suka yi shahada ya bayyana brigadier muhammad fakfur wanda ya mai gurbin kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci sai kuma major janar musawi a matsayin sabon kwamandan rundunar sojan ƙasar yayin da aka naɗa janar ali shadmani a matsayin kwamandan barikin soja na khatamul anbiya to bayan wannan sanarwar ce jagoran ya fitar da wata sanarwa wacce aka watsa kafafen watsa labarun iran sanarwar ta kunshi cewa 'yan sahiyoniya su saurari ukuba mai tsanani jagoran ya fara jawabin nasa da bismillah da sunan allah mai rahama mai jin kai ya ko al'ummar iran masu girma da safiyar yau 'yan sahayoniya sun miƙo hannuwansu da suke jiƙe da jini domin tafka laifuka a cikin mu sun kuma sake bayyana hakikanin ɗabi'arsu mummuna fiye da kowane lokaci a baya suka kai wa gidajen fararen hula hari a dalilin haka wannan haramtacciyar ƙasa ta saurari sakamakon mai tsanani su kuma sani cewa sojojin jamhuriyar musulunci ta iran masu ƙarfi ba za su kyale su ba da yarda allah yayin wannan harin kwamandoji da dama da masana sun yi shahada wannan laifin da 'yan sahiyoniya suka tafka ya sa sun shirya wa kansu makoma mai tsanani da ɗaci za su kuma ga hakan babu tantama sai da aliyu hamna'i sha uku ga watan shida shekara ta dubu to tsakanin wannan jawabi ko sanarwa da jagoran ya fitar wacce aka watsa kafafen watsa labaru da kuma fara mayar da martanin jamhuriyar musulunci ta irin akan 'yan sahayoniya bai fi awa daya ba inda dakarun kare juyin hal musulunci ta iran suka fara harba ɗaruruwan makamai masu linzami zuwa birnin tel aviv da kuma wasu sassa na haramtacce ƙasar yahudawa an fara nuna hotuna a kafin watsa labaru na duniya inda gobara take tashi a cikin gine-gine da dama na wannan birni da suka hada da cibiyoyin soja da kuma cibiyoyin leƙen asiri ita dai jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ɗanɗana kudarta a kan laifukan da tafka a safiyar juma'a ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2025 Isoshin rayuwa Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka mu da sati zuwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar fatimatu zara salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana cewa mun ci gaba da kawo muku matsayin fatima salamun alaiha a lahira musamman ceto da za ta yi wa masoyanta da kuma masoya ga mabiya kuma 'ya'yanta da fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin wa'anda za su ceta a ranar kiyama amin. Banda haka mun ji yadda Allah ta'ala zai karamta ta a gaban halittu gaba ɗaya tare da sanya manya-manya mala'iku su yi bata hidima su ɗauke ta a kan abubuwan hawa na musamman sannan a raka ta zuwa aljanna. Da ƙarshe mun ji yadda wasu suke inkarin duk waɗannan karamomi da martabar da zahra salmala alaiha take da su a wajen allah ta'ala wanda zai bayyana su a gaban jama'a a ranar kiyama suna ganin ba ta ceto sai allah ta'ala kaɗai ne zai ceto wanda kuma ya yi imani da saɓanin haka to ya yi shirka da allah kenan a wajen su wannan duk tare da cewa alkur'ani mai girma yana cike da ayon alkur'ani wa'anda suke tabbatar da ceto na wasu bayan Allah a ranar kiyama amma tare da izinin Allah ta'ala har ila yau mun bayyana cewa hatta a duniya wasu bayan Allah suna ceton waɗanda suka tuba daga zunubansu tun ba su kai ga lahira ba wato tun ba su koma wajen Allah ta'ala a ranar kiyama ba to ba su je lahira ba kenan a lokacin idan Allah ta'ala ya karbi addu'arsu za su je lahira ba tare da wani zunubi tattare da su ba. A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da wasilci ko kuma dai tawassuli ko kamun kafa da bayan Allah ta'ala ko wani abu wanda zai tseratar da mutum daga zunubansa tare da taimakon Allah ta'ala. Kamar yadda za mu gani a cikin wasu ayin alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa wa'ancan wa'anda suke kira suna neman tsani zuwa ga Ubangijinsu, waɗannan ne suka fifita a kusanta kuma suna fatan samun rahamarsa kuma suna tsoron azabarsa lalle ne azabar Ubangijinka ta kasance a bar tsoro cikin suratul Isra'i ayata 57. Dangane da wannan ayar hakim nishaburi ya ruwaito hadisi daga ikrama yana cewa su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da aliyu da fatima da alhassan da alhussein alaihi salam ake nufi a wani hadisin daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a lokacin da allah ta'ala ya halicci annabi adam alaihi salam ya nuna masa hasken muhammad da aliyu da fatima da alhassan da alhussein alaihi salam sannan ya yi masa wahayi yana cewa wa'annan su biyar na tsaga musu sunaye biyar daga sunayena ni ne mahmud wannan kuma muhammadu ni ne madaukaki wannan kuma aliyu ni ne mai ƙirƙirowa ga wannan fatima wacce aka yaye ta kuma ta kubuta daga wuta ni ne kyautatawa wannan kuma hassan wato mai kyau ni ne mai kyautatawa wannan shi shine alhussein wato mai kyau ƙarami don haka a duk lokacin da kake da wata bukata a gare ni ka yi tawassuli da su don biyar bukatanka a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mu ne jirgin tsira wanda ya kauce mana zai halaka kuma duk wanda yake da wata bukata daga Allah ta'ala to lalle ya yi tawassuli da mu ahlal baiti a wani hadisin an rawaito daga fatima salamun tana cewa ku gode wa wanda don girmansa da haskensa ne ya sa wa'anda suke cikin sammai da ƙasai suke neman wasila zuwa gare shi, mu ne wasilarsa a cikin halittunsa, mu ne keɓaɓɓunsa, kuma mu ne tsarkakakkunsa, kuma mu ne hujjarsa a fakewarsa, kuma mu ne masu gadon anabawansa kamar yadda ya zo cikin sharhin Najil Balaga na Ibn Abil Hadid. juz'i da goma sha shida shafi na ɗari biyu da goma an karɓo hadisi daga imam hassan al'askari alaihissalam yana cewa mu ne hujjar allah a cikin halittu kuma fatima hujja ce a kanmu har ila yau an ruwaito hadisi daga imam muhammad Bagil salam kan cewa ya kamu da zazzabi sai ya kasance yana tawassuli da Allah ta'ala don neman waraka yana tawassuli da Zahra salamu alaiha yana kira da babban muryarsa yana kan gadon rashin lafiyarsa yana cewa ya Fatima bintu Muhammadin har sai da ya kai ga ana jin muryarsa a kofar gida cikin Biharul Anwar juz'i na 46 har ila yau yana daga cikin addu'o'i wacce aka jarraba don biyan bukatu mutum ya ce ya ubangiji ka yi salati ga fatima da babanta da mijinta da 'ya'yanta adadin abinda ilminka ya gewaye ya faɗe shi har so 530 yanzu kuma sai ziyarar zahra salamullah alaiha duk da cewa ba wanda ya san inda kabarinta salamullah alaiha yake amma akwai ziyarar da aka karanta mata salamu alaiha a kuma nemi wato bukatu bayan karanta ta nesa kake ko kuma dai a madina an karɓo hadisi daga jabir dan abdullahi ansari yana cewa duk wanda ya ziyarci fatima salamu alaiha kamar wanda ya ziyarce ni ne an karɓo hadisi daga yazid dan abdulmalik annaufali daga mahaifinsa daga kuma kakansa yana cewa na je gidan fatima salamun alaiha sai ta fara yi mani sallama sannan ta ce me ya kawo ka sai na ce neman albarka sai ta ce babana ya faɗa mani cewa duk wanda ya yi sallama a gare shi da kuma gare ni na kwanaki uku Allah zai wajabta masa shiga aljanna sai na ce a cikin ruwayarsa da kuma rayuwarsa sai na ce a cikin rayuwarsa ko kuma cikin rayuwarki sai ta ce e eh, hadda bayan mutuwarmu an karɓo hadisi daga aliyu da abi talib alaihi salam daga fatima sallallahu alaiha tana cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mini cewa ya fatima wanda ya yi maki salati a gare ki allah zai gafarta masa zunubansa sannan zai haɗa shi da shi a duk inda yake a aljanna sannan sai tawus ya ruwaito wannan ziyarar ta saida zahra salamula alaiha an ruwaito cewa wanda ya ziyarce ta salamula alaiha da wannan ziyarar sannan ya nemi gafar allah ta'ala za a gafarta masa zunubansa kuma a shigar da shi aljanna ziyarar ita ce aminci ya tabbata a gare ki ya shugaban matan duniya aminci ya tabbata a gare ki ya mahaifiyar hujjojin allah a kan mutane gaba ɗaya aminci ya tabbata a gare ki ya ke wacce aka zalunta aka kuma hana ta hakinta sannan ya ce ya ubangiji ka yi salati ga baiwarka ɗiyar manzonka kuma matar wasiyin annabinka salati wacce za ta kusanto da ita zuwa kusancin bayinka wa'anda ka ɗaukaka su daga ma'abota sammai da ƙasai. Akwai wata ziyararta banda wannan wacce aka ruwaito daga Imam Jawad salam banda haka tana da ziyarori da dama a cikin littattafan addu'o'i ga wanda yake bukata. Da fatan Allah ta'ala ya bamu cetonta a ranar kiyama ranar da babu ceto sai ga wanda Allah ta'ala ya ba shi izini ya yi hakan. Daga nan za mu kawo muku waƙoƙi na ƙasidu dangane da matsayi da darajojin zahra salamu alaiha a duniya da lahira da kuma kan zaluncin da aka yi mata har ila yau da wafatinta. Dangane da kasidun da aka rubuta ko aka rera, saboda ita kuma wannan wani abu ne wanda yake bi wacce take da matsayi irin nata da daraja da ɗaukaka bugu da ƙari wacce aka zalunta da kuma irin wahalar da ta sha a hannu waɗanda suka zalunce ta wannan gaba ɗayansu suna sa masu tsarar ƙasidu suke rera ƙasidu suna bayyana alhidinsu da sonsu da kuma girmamawarsu gare ta Salamu alaiha a cikin kasidun dai akwai wa'anda suka bayyana irin zaluncin da aka yi mata wasu sun bayyana matsayinta da kuma na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau wasu kasidun suna bayyana alhininsu gare ta da ‘ya'yanta wa'anda su aka zalunta. sannan irin fasahar magana da kuma yadda ta gabatar da maganganunta a bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta bayan wahalar da ta sha a hannun shugabanni na lokacin sun sa zukata suka karkata zuwa gare ta salamullahi alaiha a nan masu fasaha sukan ɗauki wasu daga cikin kalamominta su tsara ƙasidu da su don bayyana matsayinta marigayi kazimul arzi ya kyautata a cikin ƙasidun da ya tsara a kan hakan inda yake cewa sun ƙwace alkawalin ahmad salamullah alaihi dangane da ɗan uwansa suka ɗanɗana masa batulu abinda ya mai da ita gwarzo a ranar da ta zo wajen adi umar da tamim abubakar ta haɗu da baƙin ciki wanda ya tsawaita kukanta ta kusanto ta kai ƙara zuwa wajen Allah, ta kai kukanta alhali duwatsu suna girgiza saboda girman ƙararta, ban sani ba a lokacin da ta firgita, tana mai baƙin ciki don mutane sun yi adawa da mijinta da babanta. Ga wa'annan littattafai, ku tambaye su za ku gansu suna ambaton gado. sun tattara hukunce-hukuncensa sun fito da ma'anoni Allah na maku wasiya da sigar umarni umarni ya game talikai da makusantansu tana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah a cikin al'amarinmu mu daga raudan Allah jalilu ne ya ciro haƙƙinmu ku sani mu alamun addinin Allah ne a cikinku ku girmama matsayinmu, ta yaya aƙiƙu zai kau da gadona da hadisai wa'anda ya ƙirƙiro daga wajensa, ta yaya shugabanmu bai yi wasiyarsu ba a gare mu, alhali taimu bai kai mu daraja a wajensa ba, amma ya yi masa wasiya, shin ya gaba mu cancanta da shirya ba ne, amma taimu ya cancanci shirya ya shiryar da shi ko kuna gani ya ɓatar da mu a cikin mutane bayan ya sani don mu yi kuskuranta, ku yi bani adalci daga masu tsokana sun lalata hurumin Mustapha alhali ba su kiyaye ta ba. ƙasidun da aka tsara dangane da Zahra salamun alaiha sun haɗa da na matsayinta, kama daga yadda aka haife ta da girmanta da kuma irin yadda ta rayu da mahaifinta kafin wafatinsa da yadda ta zama ummu abiha wato mahaifiyar babanta saboda yadda take kula da shi bayan wafatin mahaifiyarta duk tare da ƙarancin shekarunta zuwa hijirarta tare da aliyu dan abi talib a.s. daga makka zuwa madina sannan batun aurenta a lokacin da ta kai lokacin aure sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun gabata da kansu don aurenta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai karbi bukatar su ba sannan ya aurar da shi ga amirul na Ali ibn Abi Talib alaihi salam sannan ta haifar masa manya-manyan jikoki wa'anda suka kasance shugabannin samarin aljanna sannan wasiya daga wasiye goma sha biyu a bayansa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية عسريم لفي